الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومنا 21 a أديت جمعنا wannan wata na ramadanin shekara 1446 wanda ya daidai da 21 ga watan 3 2025 a wannan masallaci masu barka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin medugoro road kusa da kasuwar yan goro muna tafsirin alkur'ani mai girma cikin surat gafir inda za mu tashi aya ta 28 wa kala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل أقتل رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبهم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب نعم، بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن ولمة مؤمن من آل فرعون daga cikin dangin mutanen gidan fir'auna yaktumu imanahu yana koyi imaninsa sai ya ce ga makulin kauli abinda ya faɗa ɗin wata jumla ta a jumla ce itiradiyya ai wa ƙala rajulun a taƙatuluna rajulan an ya kula rabbi Allah yanzu kwa kashe mutum don ya ce Allah ne ubangiji na faƙad ja'akum bil bayyinati bayan ya zo muku da hujjoji bayyanannu rafi ku daga ku kazi ba in ma ya kasance ƙarya yake yi fa alaihi kazibun ƙaryarsa a kansu za su ɗaya sa tana kansu fa iya kusa sadika in ya kasance mai gaskiya ba yusibukum ya allazi ya'idukum wani abu kuda ba duka ba daga abin da yake muku alkawari da shi zai iya samu ku ko da ba duka ba shi sa abin yusibukum ya allazi ya'idukum inna allaha la yahdi man huwa musrifun kan Allah bai fiye shirya da mutumin da ya kasance maɓarnaci kuma mai yawan karya ba a jiya mun yi bayani a ƙarƙashin wannan aya aƙalla abubuwa guda ne ko na farko samuwar kansa mutumin a gwamnatin kafirci ta fir'auna amma ya shiga ciki ya kusa ciki yana tare da su bai zo ya shiga cikin bani isra'ila ba duk da ya imani da Allah baka ce haka akwai hikima kuma hikimar ta bayyana zai rage barna zai taimaka a ɓoye zai wasu tsirrika da yawa kuma mun ja abin da ya taimaka da shi wajen zuwa ya gaya wa annabi musa za a kashe shi annabi musa ya samu ya gudu na biyu muka ce ƙur'ani bai fiye damuwa da ambatan sunayen mutane ba Abin abinda yake la'akari da shi shine aikin da suka yi kai ma karka damu ya sunan mutum yana gaya ma sunansa ba shi zai amfani ka ba ashabul kahfi ya sunansu Allah bai gaya mana ba bai gaya mana sunansa ba kamar yadda na gaya mana wani ya mutum mara min daula tambaya wai me ya sunan makara? sunan karan a sahabul kafi ita ce to don Allah me zai amfani ka da kasu sunan karan ilimin da ba zai amfani ka ban kasu jahilta sama ba zai cutar to da haka sanin sunaye iya maryam kusan Allah ya gaya mana sunanta a Qur'ani shi ma saboda wata hikima har surata maryam aka kira ta amma duk galiban sauran sunayen annabawa ne waje a rajulun min aksal madina to da aka lura da aikin da wayannan mutane suka yi amma Allah ta'ala bai ambaci sunayen su ba sana akwai wani kuma abu da malamai suka sake faɗi a ƙarƙashin wannan mutumin cewa imani in yi ƙarfi to zai kai wani mataki da ba za a iya ɓoye shi ba ko dai daga ke ɓoyewa ko ba ya ɓoye kamar soyayya ce ita ma haka take akwai matakin da in kana soyayya da mutum ko kana soyayya da wata cin kana ɓoyewa cin kana ɓoyewa in ta yi zafi ta yi zafi a za ta fito fili ko za a ta ɓoye ta ne wadda ka za a kai matakin da ita ba ta ɓoye da kai ma ba ka ɓoye sai a ce to kowa ma ya jima nan wallah haka imani yake akwai matsayin da za a kai ba zai ɓoye ba musamman in ka ga anewa ɗan uwanka azaba kaga ana wulakanta shi za ka iya daurewa ba saboda wani imani ita kanta masu fir'auna sai da ta kai wannan matsayi ana ce mata asiya asiya ta bintu mutashin haka hadisi ya ambace ta annabi yace sayyidatu nisa'il alamina? salasa shugaban matan duniya guda uku ne asiya bintu mutashin khadija bintu kuwailis matar manzon Allah fatima bintu muhammad alaihi salatu wassalam sai ta wa fadlu aisha falalar aisha ko akan sauran mata ka fadlu saridi ala sa'iri sa'am kamar falalar sarid wani taljan nama da ake yi akan sauran abinci mutane na kan sarid sama da sauran abinci a wancan lokaci to wannan wannan wannan matar fir'auna malaman tarihi sun ambata tana da akwai wasu da wasu da ake kira akwai wata ma almashika mashika makitsiya ita ta ce wa 'ya'yan fir'auna kitso da matan fir'auna kitso ke musu to mutum da ya saba kiran Allah ya saba ambatan Allah ya nuna a bakinsa wata ran by mistake zai iya ambatansa a gurin da wato ya manta kamar kirista ne ya musulunta ya saba kiran jizo ga cross a wuyansa don gobe ka gan shi da cross ya zo zai fada a gabanka ya ce jesus za ka yi mamaki me yasa ya saba saboda sabo sai ka ce a babu kyau ka cire wannan kurus ɗin in za a fada ba jesus ake kira ba allah ake kira sai ce ai ban sani ba sau da aka kafin abin ya fita daga jikinsa ba a daɗe saboda abin da ya imani da shi to ita wannan kiko take yi ta zo tana yi wa 'ya'yan fir'auna kitso ta jawo gashi da kum sai kum ya faɗi ƙasa sai ta ce bismillah ta isa man kafara billah da sunan Allah wanda duk bar Allah ya shiga uku ta manta a gidan Allah fir'auna take kuma a gaban 'ya'yan Allah fir'auna sai suka ce ah, a kana lake ilahun gairu abi dama kina da wani Allah bayan babanmu kina da wani Allah dama bayan babanmu haka suka ce da ita to ya za su yi ta kare kina Ya zai sai gaskiya ta za ta faɗi sai ta ce yi eh, walla wa inni la tun bi ilahi musa wa haru ba yi da za ta ta ce wallahi na imani da ubangijin annabi musa da haru sai suka je suka gaya fir'auna ashe wannan ma shi dadin ma munafika ce ba ta yi imani da kai ba ta imani da ubangijin Musa da Harun Fir'auna ya sa aka kamo ta aka kai ta turke wa fir'auna zal autadi fir'auna ma abotin turaku sai aka daure ta aka yi ta gana mata azaba ya sa aka kamo ‘ya'yanta na cikinta aka kwantar da ita aka rika yanka su akan ruwan cikinta wai sai ta ce ta bar Allah Allahn annabi Musa da haru a haka ta mutu bayan ta mutu fir'auna ya shiga gida gujin gujin can gidan matar shi asiya dama wannan asiya a mashiɗa makitsiyan nan ta kafirce mun ba ta imani da ita ba da ni ba ashe ta imani da ubangijin annabi Musa kinji kinji kinji yadda ne mata na yanka ta na yanka ya'yanta a ruwan cikinta na yi mata azaba iri kaza sai ta kasa daurewa da imani kuma dama sun san juna suna imani a ɓoye sai ta ce bi sama kulta ya adu wallah Allah wadar abin da ka faɗa makiyin Allah kaga imani ya bayyana ba za ta yi boyewa ba za ta yi murna ta farin ciki ta ce ai yi daidai ba sau da mumini aka zaba ta ce bi sama kulta ya adu wallah ah, ko ke ma kin bi ne ta ce i eh, wallah wa inni la mu'minatin bi ilahi musa wa harun sai kai da abin da za ka yi kamar da su ma ai mutanen annabin musa me suka yi a lokaci guda hala amantum bihi qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr la uqatta anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in qalu la tayr inna ila rabbina munqalibun wani guri kuma suka ce yadda haka ma an taqadi inna ma taqadi hadhihi al-hayat ad-dunya da abin da zaka yi rayuwar duniyar ma karewa za imani nan a cikin awanni ko a cikin mintuna ya yi ƙarfi ba za su iya ɓoyewa abin da za ka kai saboda imani da Allah ya fa'alun a ajin yana yin abubuwan ban mamaki in ka ga ana ɓoye abu imanin bai ratsa mutum ba me yasa kake ganin idan an taba annabi sallallahu alaihi wasallama mutane in suka fito suna magana ba sa tsoron kowa ba sa tsoron wani hukuma sai mutum ya ce ko za a kashe ni ko in kuna da inda yafi abin nan ma amma wallahi in aka taba annabi sai mun yi kaza mun yi kaza kaga mutum ya daure me yasa an taba roshinsa an taba masoyinsa ba zai iya hakuri ba ko me za a yi masa a lokacin wallahi in zuwa za a sa masa bindiga zai shekwa har harba amma sai na kare annabi ba zai damu ba to imani yana da in yi karfi ba za a iya ɓoye shi ba to saboda haka wannan mutumin ya kai wannan matsayi kuma ita kanta asiyan bai kyale ta ba ya sa aka kamo ta aka rike mata azaba sau da aka yi ne mata azaba tana dariya Allah na nuna mata gidanka aljanna tana rabbi ibn li bai baitan fil janna wa ne min fir'auna wa amalihi wa najjini min al-qawmi sai ta ha majnuna wannan ta haukace To azab wa hiya tadhhak ani mata azaba tana dariya shi bai san gidan aljanna take gani ba Allah ya buɗa mata katafaren gida a aljanna da rahama tana gani tana dariya shi kuma yana ta haukaci sana Allah ne ma ka gina min gida a aljanna ka ya kiyashe ni fir'auna da ayyukansa ka tsare ni da mutane a aljanna to ta cancanta ce mata yi ta tuni ta al'alami a gidan fir'auna ce wannan abu to wannan haka imani take to shi ma wannan mutum da ya ga ana wa musa wulaƙanci an yi wa banu isra'ila wulaƙanci ana magana sai an kashe annabi musa ya gaba zai iya haƙuri ba a taƙatulo na radula an ya kula rabiyar ba kawai ku kashe mutum don ya ce allah ne ubangiji na kamar yadda sai na abubakar ma shi ma haka yi wata ran an zo an shaƙe manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ture su ya maimaita wannan magana a taƙatulo na radula an yi kula rabiyar ba kawai don ya ce allah ne ubangiji na za ku kashe shi sai na abubakar radiyallahu anhu mutum dan ya ce kawai Allah ne ubangiji na shine laifinsa ku ba kuna cewa ga allolin ku ba saboda ka yi fito gaya daga nan suka gane lalle mumini ne wa kad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ya zo muku da hujjoji daga ubangijinku in kariya ma yake yi ya kamata ku zama masu hankali idan kariya yake kariya sa kansa ba ka ɗaya sai ku zuba ido ku gani in kuma gaskiya yake gaya muku babu shakka abin da yake gaya muku na gaskiya ko ba duka ba zai bayyana a gare ku ba na kamata ku zo masu hankali duk mutumin da ya zo muku da wani bayani hankali ya kamata ku in mutum ya zo mana daga cikin birni ya zai ce jama'a na taho daga cikin birni wallahi ana nan ana ta zuba bama mai ana kashe mutane kowa ya tashi ya shiga gida ai kamata ya mu bincika mu musamman mun ga alamun ba makarici ba ne mu ce a ina ka ji wa ya gaya min sai mu ce to a je a bincika mana zai daga cani in ƙarya ne zai bayyana in gaskiya ne za mu gani abin da yake gaya muke nan in gaskiya ce abin zai bayyana in ƙarya ne su a kansa za ta tsaya saboda haka ba a saurin a ƙaryata mutum gaba ɗaya sai abin da ya tabbata inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab Allah bai shirya da musrif anan yana nufin fir'auna fir'auna ya yi barna kazzabun kuma makaryaci ne ko kuma yana nufin idan shi mun sannan makaryaci mabarnaci ne kamar yadda ka faɗa ko kuma makaryacin ne to Allah ba zai shirya da shi ba sai ci gaba da cewa ya kauni ya kauni na kumul mulkun yau na kwari na fil قال فرعون ما ya ci gaba da wa'azi saboda imani ya yi karfi ko magana ɓoyewa ta ƙare an riga an gano shi ya ƙaumi lakumul mulkul ma zahiri na fil'ardi ya ku mutane na mulki dai yau na ku ne zahiri na fil'ardi kuna masu taimakon juna yanzu a ban ƙasa ko kuma ku ne wanda kuke ganin za ku yi rinjaye a taimake ku yanzu a bayan ƙasa fa mai ba min ba'atillah to yanzu idan azabar Allah ta zo wa zai taimake mu mai yansuruna min ba'atillah in ja'ana ai min lahi in ja'ana qala fir'aun fir'aun yace ma urikum illa ma ara ni fa duk abin da nake nuna muku ni shine abin da nake gani wato mu kashe Musa mu yi kaza mu yi kaza zai canja addinin ko ni wannan shi abin da duk nake gani kuma nake nuna muku wa ma kuma illa sabilar rashad ba wata hanya nake nuna muku ba nake shiryar da ku ba ba ce a hanya ce ta shirya shi yanzu firawuna ɗaukar ta kansa yake shiryayye ne ma yake shirya da mutane saboda in bata ya bata sai mutum ya riga ganin ma kamar shi ne ma mai shiryar kowa a kan bata yake na'am وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعد وما wa وما الله a mana, wanda ya yi imanin nan da har yanzu bai shuru ba ce ya kaumi ya a jama'ata inni akafu alaikum ina tsorace muku misla yawmil ahzab irin kwatankwacin abin da ya samu na ranar rindinannu na ranar rindina ranar rindina ne abin da ya samu rindunoni da kafirai da suka gabace ku sai ta misala da abi kauni nufi irin misalin al'adar da ta shafi mutanen annabi nuhu na ƙaryatawa ƙarshe azaba ta zo wa adin da adawa mutanen annabi hud wa samuda da samudawa mutanen annabi salihu wallazina min ba'dihim da wanda suka biyo baya wa man lahu yuridu bil malaikat Allah kwata-kwata ba shi da nufin yin wani zalunci ko kaɗan game da bayinsa. To ina ce muku kada abin da ya shafe su ya shafe ku wato an yi siba kun mitla ma a saba mai nuhin auka misalin auka misali wa ma mai lusin min kun diba'it. na. Wa ya ƙaumi أخاف عليكم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم نعم. ومن يضلل الله فما له من هاد ويا قوم يا قوم ثانينا إني أخاف عليكم إن أجيمك طورا يوم التنادي رانر كرايا كرايا دونه ranar ƙwalla wa juna kira kuna kiran ‘yan uwanku da abin taimakonku amma duk ba za su biya muku bukata ba ba za su taimake ku ba ba za su jawo muku agaji ba yau wallo na muddirina ranar da za ku juya da bayan kuna masu rantawa ta bayan malakun min Allahi min asim ba ku da mai tsare ku daga Allah wato daga azabar Allah wa mai yudulillah wanda Allah ya riga ya batar da shi fa malahu min hadi ai ba shi da wani kuma wanda zai iya shirye ta shi na'am ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا نعم. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب نعم. الذين يجاهدون الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر malamai suka ce duk dai wannan yana daga cikin maganganun muncin bawan Allah wala kad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati ko a can baya kafin zuwan annabi dinnan annabi Musa ai yusuf ma ya zo muku da hujjoji bayyinannu fama zaltu fi shakkin ba ku gushe ba kuna ta shakku kuna ta kokonto game da al'amarin sa mimma a bi game da abin da ya zo muku da shi hatta idza halaka sai bayan ya rasu shine halaka ai hatta idza mata sai da annabi yusuf ya mutu qultum sai ku karka cewa layya ba asallahu min ba'dihi rasula ai har abada kuma Allah ba zai sake aiko da wani manzo ba sai gashi Allah ya aiko da wasu manzannin kuma kuna su kadalika yudillillahu man huwa musrifun murtab haka dai yadda kaji waɗannan abubuwa na faruwa ubangiji yake batar da duk wanda ya kasance mai barna mai kokonto mai shakku a zuciyarsa game da sha'anin ubangiji allazina na fi Su ne waɗanda suke musu game da ayoyin Allah da gairi sultanin tahun? ba tare da wata hujja da ta je musu ba kawai da ka da kundin ka suke musu ayoyin Allah kabura makasan inda Allah abin kyama ne mai girma sosai har ga Allah wa inda na amanu har gurin mu'minai abin yi girma wajen kyama mutane su rika mutu da ayoyin Allah babu hujja ya tsuba Ullahu haka ubangiji yake toshe yake saka rufi yake saka toshiya ala kulli kalbi mutakabbirin jabbar a bisa zuciyar duk wani mai saurin kai duk wani mai girman kai duk wani gagarau mai ji da kansa jabberi duk wani wanda yake ganin ya fi ƙarfin kowa to za ka ba zai taɓa fahimtar gaskiya ba Allah ya riga tsaba Allahu ala ƙarfi Allah ta'ala ya tsare na'am وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع مطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا نعم. وكذلك زين لفرعون سوء عمله ta'ala ya ce wa ƙala fir'auni sai fir'auni ya ce ya hama nufnu le sarhan ne muka ce shi ne babban waziri kuma mai zartar da al'amuransa kuma na hannun damansa sai ce hama hamanu ibnuli ibni wato yi min gini sarhan babban beni mai tsayi dogo za ka gina min wato gini mai hawa-hawa za a gina min kamar can da yake ta ya hamanu fa auki dili ya hamanu alastafi ka gina min dogo ka kunna min saboda haka zan je la'alli asalu ila ilahin musa wa inni la azunnuhu min al-kadhib ina zaton ƙarya yake la'alli ablugul asbab ina la'alla zan yi kokari in bi duk hanyoyi wani irin hanyoyi samawa samawati ƙofofin da ake bi duk a shiga sama sai na yi ƙoƙari na shiga shi a haukansa zai je ya Allah gaba ɗaya me yasa malamai suka ce wanda suke kafa hujja da waɗannan ayoyi na tabbatin cewa annabi Musa shi ya gaya masa Allah a sama yake ubangijin Musa a sama yake ba dan ya gaya masa ubangijinsa a sama yake ba ba zai yi tunanin ya hausa mai yaki ubangiji ba a nasa hauka na fata mun gani shekul islam bin taimiyya cikin al'aqidatul wasiliyya ya kawo irin waɗannan ayoyi din cewa ko da annabawan baya suna da irin wannan aqida din na cewa ubangiji fa a sama yake a saman al'arshi kamar da annabi ya faɗa domin shine yasa fir'auna har ya tunanin bari ya shiga hanyoyin sama asbabas samawati fa attali'a ila ilahi musa in je in leko in gano zuwa ga ubangijin musa wa inni la azunnahu kadiban ni ina da tabbacin ko ina kyautata batan ƙarya yake yi Allah ya ce wa kazalika zujina li fir'auna su amali haka dai fir'auna aka kayata masa irin wannan mugun aiki nasa na tunanin ma zai je yaki Allah ga baki ɗaya wasu da an sabil an kange shi gabarin fahimtar hanyar gaskiya amma kai da fir'auna illa fi tabab ai makircin fir'auna bai shiga ko'ina ba bai kasance a ko'ina ba ba sai yana cikin halaka yana cikin tabab tabab shine halaka kamar yadda Allah yake da Abu Lahabi tabbat yada abi lahabin wa tabba ai tabba bi ma'ana halaka at-tabab al-halak wannan kaidi nasa da makirci da kutungila ba inda ya kashi cikin halaka الله ubangiji يا tsare نعم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد نعم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وقال الذي آمن مؤمن نندي دي إيماني يتي يا قوم اتبعوني جماعة كبيني كبرأينا وبعضنا نكي مكو أهدكم سبيل الرشاد ni ban shirya da ku hanya ta shirya ya inna ma hadhihi alhayatu dunya mata ya ku mutane na kun ga wannan rayuwar wallahi rayuwar duniyar nan kadai dan wani jin daɗi ne dan kankani idan an kwatanta shi da lahira wa innal akhirah hiya darul qarar ai gidan lahira shine gida tabbatacce domin shine gidan da ba a mutuwa amma na duniya ana mutuwa na duniya yana karewa shi yasa aka ce shi yadda ka siffanta shi ko ka kwatanta shi da rayuwar duniya wato da rayuwar lahira za a fi kaɗan kaɗan ci kawai wa inna ta hiya darul qarar lahira ita ce gida wadda take tabbatacciya mai tabbas na'am من عمل سيئة فلا يجزى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. من عمل سيئة duk wanda ya aikata mummunan aiki baya ɗaya fala yujza illa mislaha za a yi masa sakamako ne kwaya ɗaya tak wato kamar da ayoyi suka ce man amila salihan man man man amila man ja'a bil hasana falahu asharu amsalihan wanda ya zo da kyakkyawan aiki a ba shi goma wanda ya zo da mummuna fala yi zuta illa misra ba za a saka masa da goma ba sai dai a saka masa da kwaya ɗaya saboda adalci na ubangiji da soyayya ga bayi ba mana amila tarihan wanda ya aikata aiki na gari min zakarin au'unsa aikin nan ya fito daga namiji ko mace wa huwa mu'min alhali akwai sharaɗin imani wadda duk inda Allah ya magana allazi na amanu sai ya haɗa da wa amilu salihat idan ka aiki mai kyau ba imani Allah ba zai karɓa ba idan ka imani ba aiki mai kyau Allah ba zai karɓa ba sai mutum ya haɗa guda biyu to duk wanda ya aikata aiki na gari mace ko namiji yana mai imani faulai kai da kulunan janna waɗannan su ne za su shiga aljanna yurzaquna fiha bighairi hisab za su shiga aljanna din a azurta su a ciki ba tare da hisabi ba ba tare da Allah yana lasaftawa ba na'am wa ya qaumi ma أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار فدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا عبدكم إلى الأزيز Bawan Allah ne ta wa ya kome ya ku mutane na ma li a da'ukum ilan naja me yasa ina kiran ku zuwa ga hanyar tsira da ku fita wata da'una ne ilan ko kuma kuna kira na da zuwa bin hanyar wuta tad'una ni li akfura billah kuna kira na in kafirce wa Allah wa ushrika bihi in jin tarayya da shi ma laysa li bihi ilm abinda ba ni da cikakken ilimi akan sa ba tabbas wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar kuma ina kiran ku zuwa ga Allah mabuwayi mai yawan gafara saboda yaki ne sura'un ne bainal haqqi wal batil tsakanin ƙarya da gaskiya su suna kiransa suna kafa masa hujjoji shi ma yana kiransu yana kafa masa hujjoji a kan bautar Allah madaukakin sarki na لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا وأن مردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار لا جرم تبت babu shakka ko kokanto ba anna ma ta ilaihi wannan abin da kuke kirana gare shi in dawo kan addinina na na gargajiya addinin fir'auna laisa lahu da'awatun fi dunya wala fil akhirah ba shi da wata kyakkyawar da'awa karɓaɓɓiya a nan duniya ballantana kuma a lahira hankali ba zai ɗauka ba a nan duniya ballantana kuma a lahira wa anna maraddana kuma gabaki daya makomar mu ni da ku ilallahi gurin Allah ne wa annal musrifina masu barna kuma ashaban nar su ne za su kasance ma'abota gidan wuta wal iyadu billah na فستهكمون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم كما دك أبن نتك يا مقدنا والله بعد ذلك وابا za ku يسناني ku yi tunani a نافتا ku tuna shi cewa wato za ku ga tabbatar abin da nake gaya muku nan da wa ufawidu amrin ila Allah ni da ina juya lamarina ina mika lamarina zuwa ga ubangiji inna Allah basirun bil ibad Allah mai gani ne game da bayinsa ba abin da yake kuya a gare shi da ya tabbatar ya mika lamarinsa ga Allah fa waqahu Allah sayyi'ati ma makahu dan makirci da kutun gwila da sharri da suka shirya masa shi ma sai ubangiji ya tsamar da shi ya kubutar da shi ya tsare shi babu abin da ya haɗu da shi wa haka bi ali fir'auna su'ul azab matsananciyar azaba ita ce ta cewaye ta biyo kan ali fir'auna mutanen gidan fir'auna ba su tsira ba Allah ya dilmiyar da su ya halakar da su a cikin ruwa نعم النار يخرجون عليها غدوا وعشيا نعم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار وتوتاتي منين سوء العذاب الله يتوتاتي ko kuma annaru wutan nan ce yuraduna alaiha da ake buduro su kai budu wanda ta safe wa ashiyan da yamma wannan fa ita ce aya daga cikin ayoyin da malaman musulunci suke kafa hujjar ita akan tabbacin akwai azabar kabari da nassin alkur'ani kafin a zo hadisan manzon Allah mu dama mun imani annabi ya faɗa to ga kuma aya mutanen fir'auna Allah ya ce ya dilmiyar da su a ruwa ya halaka su amma akwai wuta da ake buduro musu da ita safa da yamma a ina ake buduro musu da wutar ba a lahira ba ne sai ubangiji ya ce wa yau mata kuma in kuma kiyama ta tashi kaga watan wutar fata me ta kabari ce in kuma kiyama ta zo za a ce adakhilu ala fir'auna ashaddal aza mutanen fir'auna a shigar da su cikin matsananciyar azaba wata azaba da ake musu fan ba ta kabari ba ta alkiyama ba ce to da da wannan ayar duk malaman akida suka ce azabar kabari gaskiya ne masu karyata azabar kabari suna karyata nassan alkur'ani ne kuma suna karyata wannan aya ne ba santa ba idan ma sun ce sun dogara da ƙur'ani ne zalla to ga ƙur'ani ya tabbatar sai ka ce to Allah ya ce wa haka bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna alaiha guduban wa ashiya safa da yamma ana guduro musu da azabar wuta sannan wa yawma taqumu sa'atu ranar da alkiyama za ta tashi adkhilu ala fir'auna ashadda azab za a ce ku shigar da mutanen fir'auna cikin matsanantiyar azaba to da haka azabar kabari gaskiya ne annabi ya faɗa a hadisai mabambanta ya ce mu nemi tsari daga azabar wuta ta jahannama da azabar kabari a ƙarshen tahiya idan mutum ya yi sana cikin hadisin bara'u ibn azib annabi sallallahu alaihi wasallama nan ma sai da ya magana azabar kabari sanda aka zo za a yi da jana'izar wani mutum barawu dan azumi yace annabi yana zaune a gefen kabarin yake cewa istaizu billahi min azabil qabr ku nemi tsari daga azabar kabari ku nemi tsari daga azabar kabari haka sai ya ba da labarin yadda bawa zai bar duniya da yadda har mala'iku za su zo in mutumin kirki ne in mutumin banza ne har cikin sa annabi ba da labarin to da haka mu mun yi imani da gaibu alladina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqna wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum daga cikin gaiba akwai azabar kabari gaskiya ce azabar wuta gaskiya ce wato aljanna gaskiya ce mun yadda da duk abin da annabi ya bada labari babu ƙarya a kansa babu ainihin wato mutu a kansa Allah ubangiji ya tsare mu daga azabar kabari da kuma azabar ta akwai baki da aka ce za su zo mun sani ko su ba su zo ba to ga lokacin mu kuma ya riga ya yi aya ta gaba Allah ya ce وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا نعم فهل na Allah ta'ala ya ce wa idh yatahaduna fil nar lokacin da in sun shiga wutar za su zo suna mutu, suna kafa hujja wannan na zargin wannan wannan na zargin wannan wannan na cewa kai ne kabari wannan yana cewa ko kuka janyo mana ya ta hajju na finnar sai ya kulu du'afa raunana talakawa da aka dora sa kan aƙida dole sai sun bi fir'aunan su kuma suka bi sai su gaya wa lillazi na manyan masu girman kan inna kuna lakum taba'a ai mu fa mu yan bunku ne kawai mu kawai bunku muke yi fa hal antum mughnuna anna nasiba min an-nar to yanzu ku nan za ku raba za ku wadatar da mu ko za ku wadata mu da wani dan kaso ko wani dan rabo ko yaya ne daga cikin wannan azabar wuta ta rabu da mu ma'ana za ku iya ɗauke mana ko da ɗan wani kaso ne daga cikin wannan wutar ko na kwana ɗaya ne a ce ta bar mu fa hal antum mugununa anna min minan nar tunda ku ne manya ku ne masu fada a ce ku mu muna bin ku ne kawai to yau ku dan wadatar da mu na yini ɗaya ma mu rabu da wannan wutar? to sai manyan su ce ne قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله حكم بين العباد قال الذين استكبروا سيما سجل من كان ستيك إنا كل فيها to ai mu da kudin diga ma cikin wuta me za mu iya yi ma'ana in kura tana maganin za wa kanta mana in mu ma za mu iya tsina na muku wani abu mu yi wa kanmu mana inna kullum fiha inna Allah kada hakama bainar ibad ubangiji ya riga ya yi hukunci tsakanin bayinsa ubangiji Allah ka tsare mu za mu tsaya anan akan wannan aya cewa akwai wasu burata-burata na 'yan wuta guda hudu wanda za su nema a gidan wuta wanda in sha Allah gobe za mu ci ubangiji Allah ka tsare mu ba shi da assalamu alaikum warahmatullahi na. wai akwai tambaya cewa mutumin da ya yi shekara ɗari zai iya ciyarwa ko ko fa azumin zai ci gaba da yi tsafi sabila sau da rashin tausayi shekara ɗari wasa ne a ko mutum bai kai ɗari ba tamanin tasa'in ya gaba zai iya yin azumi ba kullum rauni yake yi ai su ne allah ya ce wa alalazi na yi ku na ku fidiyar su da amin tsofaffin da suka tuba suna shan wahala su daina azumi su rika siyar da talakawa kullum in an sha ruwan su ba da rabin kwano ko su ba da abinci kyakke da fase wanda zai ci mutum ya koshi su yi sadaka da wallahu ta'ala ala wai mace tana so ta zo sallar idi amma mijinta ba ya barinta za ta iya zuwa wato a sata ba tare da ya sani ba gaskiya kar ta zo inda ya hana ta abinda ake ji mata shine biyayya ga mijinta wajibi ne kuma kar ya zame mata sababin fasin aurenta sallar idi a gurinta ba wajibi ba ne ta yi haƙuri ta ci gaba da lallaba shi da neman ya yarje mata akan ya rika zuwa wato ta rika zuwa sallar idan tana da sha'awa wallahu ta'ala a'lam Thank you.